Gwamnatin Najeriya ta ce ta samu cikakken bayani akan abin da ya faru a rahoton da jami'an jakadancinta suka aika mata. A cewar gwamnatin Najeriya, babu ko da mutum ɗaya daga cikin 'yan ƙasar da ya rasa ransa a rikicin kyamar baƙi da aka yi a baya-bayan nan a ƙasar ta Afirka ta kudu. Amma akwai mutane da dama da aka ƙona wa gidaje da wuraren sana'arsu, wadda gwamnatin Najeriya ta ce za ta bi kadinsu. Khadija Bukar Abba Ibrahim minista ce a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. za mu matsa wa gwamnatin South Africa ta ɗauki mataki a kan mutanen nan da suke kashe mutane ko kuma suke raunata mutane kuma suna kone wajajen zamansu da kuma gidajensu saboda haka gwamnatin najeriya za ta ɗauki babban mataki akan wannan al'amari insha Allah. Shi ma jakadar Afirka ta kudu a Najeriya, Mr. Lulu Lewis ya ce ƙasarsa ta damu matuƙa akan abin da ya faru kuma tana ɗaukar matakai don magance matsalar. Our government has responded to this by deploying a ministerial delegation of our Minister of Home Affairs, Minister Malusi Ya ce gwamnatin gwamnatinmu ta ɗauki mataki akan wannan lamari ta hanyar tura tawagar ministoci ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin cikin gida domin zuwa su gane wa idansu abin da ya faru kuma za su tattauna akan hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. sai dai masana harkokin diflomasiya irin su ambasada suleiman dahiru na da ra'ayin cewa ya kamata gwamnatin afirka ta kudu ta biya 'yan najeriya diya tare da hukunta waɗanda suka haddasa rikicin muddin ana so a magance matsalar kyamar baki a ƙasar. ya kamata su nuna sun yi nadama da abin da yake faruwa kuma su ce waɗanda aka kakashe su za a biya diya waɗanda aka sace musu dukiyarsu ko kuma aka kokone musu dukiyarsu su ma za a biya su in aka yi haka ni ina gani za a sasanta kuma ba wannan sasanta ba a tabbatar cewa wannan abun bai sake tashi ba abinda za a yi yau a sasanta gobe a sake yi a sasanta to ya zama abun wasa kenan ba wannan ne dai karan farko da ake kai wa 'yan najeriya hari a ƙasar afirka ta kudu ba A baya dai an yi zargin an kashe mutane ashirin a irin wannan yamutsi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.